za mu fara daga muƙaddima ta ɗaya ko kuma akwai wanda aka rubuta muƙaddimomi da yawa amma dai wannan muƙaddima mai ita ce ta bugun farko ita ce wanda za mu faro ta kanta bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu tab'atul ula shine dai wanda dai na kunna alhamdulillahi rabbil alamin wa ilahil awwalin wal akhirin وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين فرقوا malam ya fara da cewa godiya ta tabbata ga Allah mahalikin talukai mai rainon talukai mai tsarawa talukai tsarin rayuwa kauniya da shar'iyya tsarin kauniya shine halitta su sanya su a wurare inda suke zaune shar'iyya wanda yake shi ya tsara musu abun da za su bi ba su da wani tsarin da za su gashe tsarin Allah wanda shi ne zai fitar da su a duk inda suka shiga kunci shi zai shirya da su tafarki mai kakke da za su yi azurta duniya da lahira wa ilahul awwalina wal akhirin wannan ubangiji mai wannan tsari shine abin bautawan mutanen farko kuma abin bautawan mutanen ƙarshe. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة خلقه إيرولين الله da amintocin Allah da rahamomi kyautukan Allah da albarkunsa su ƙara tabbata a kan zaɓaɓɓen akan zaɓaɓɓen ainihin halittansa wa khatami anbiya'ihi wa rusulihi wanda shine cikamakin annabawansa da kuma jakadun da ake aikowa daga kan shi ba a faki turo da wani manzo ba ba kuma za a sake ba wannan zaɓaɓɓen halitta wannan cikamakin annabawa wannan ainihin shugaban jakadun nan shine sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jagoran mu annabi Muhammad alƙiblanmu wa alihi tahirin da alayensa wato ‘yan gidansa tsarkaka wa sahabatihi ajma'in da sahabbansa waɗanda suka taimake shi ya isar da wannan addini gaba ɗayansu wa rahmatullahi wa magfiratuhu littabi'in rahamar Allah kyautukansa da gafarorinsa su ƙara tabbata a kan mabiyar manzon Allah tabi'ina wanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah wa tabi'ihim da wa'inda suka taho suna bin su dai bi ihsanin da kyautata wannan addini da agaza masa haƙƙi zuwa ranar tashin alkiyama wa ba'adu bayan abun da i gabata ko ma dai menene ke akwai faqad sa'alani ba'd al-ikhwatu as-salihin min madinati wujuda bil bilad al-maghribiyyah haqiqa fashin wasu ɗan uwa na ƙwarai na birnin wujuda a can a ƙasar maroko sun min wata tambaya أيام زيارتي لتلك الديار الإسلامية lokacin da na kai wata ziyara ga wannan yankin ƙasa ta musulunci 'yan uwa ahalus sunna sun taru sun yi wa shehin tambaya ko kuma sun gabatar masa an ruƙe ni nan ba za mu ce masa tambaya ba za mu ce roƙo domin aiki ne da ba zai gabatu rana ɗaya ba wata ɗaya ba shekara ɗaya ma ƙarshe zai ɗauki dogon lokaci sun roƙe ni sa'alani bi munasabati da'awati al-ikhwani ila al-kitabi wa sunnah wa'annan yan uwa ahlus sunnah salihai sun roƙe ni dangane da kiraye-kirayen da nake ta yi wa ‘yan uwa zuwa ga alƙur'ani zuwa ga sunna babu shakka kira ga alkur'ani zuwa ga sunna yana bukatan wani tsari saboda an samu dogon lokaci daga zuwan manzon Allah shekara dubu da wasu abubuwa babu shakka ya sadu da karo iri-iri ya sadu da jagulewa iri-iri masu kusuri iri-iri masu zakalkalewa daban-daban tuni ina kira a koma alkur'ani a koma hadisi abu ne mai kama da wahala domin tattaro ra'ayoyi da suka zama daban-daban akwai maganganu wasu an soke wasu an yi kaza ka koma ka ɗauki kuma wannan ya zama akwai saɓanin mazahib daban-daban wannan ya sa ana da bukatan wani tsari mai kama da tsarin mulki a cikin musulunci. wato zuwa ga alkurani da hadisi wa tamassuki bihima da kuma riko da wa'annan asali guda biyu wato alkur'ani da hadisi li'annahuma sabilu musulmi na don alkur'ani da sunna su ne kaɗai hanyar tsiran musulmai babu wata hanya da musulmi zai tsira sai su ومصدر القوة والخير لهما في كل زمان ومكان سوني توشي tushe asali كرفي in muka kalli musulunci a yau musulmai kai a yau suna da rauni mutukan rauni ya za a su samu kuwa su samu ƙarfi ba yadda za su samu ƙarfi ba yadda za su samu ainihin ci gaba tilas sai sun koma wa'annan asali guda biyu don su ne maɓulɓulan ƙarfin walkhairi su ne maɓulɓulan alkhairi lahum a gare su don ba yadda za a su zauna lafiya ba yadda za su tsira babu yadda za su kubuta a lahira sai ta bin tsarin alkur'ani da sunan manzon Allah fi kulli zamani a kowane zamani saboda akan samu fi tsararru lalatattu kannukan majalisar ɗinkin duniya ta inda suka sani da ta inda ba su sani ba sai su ce yanzu an ci gaba ana karni na ishirin wannan tsarin musulunci bai dace da wannan zamanin ba wannan zancen banza ne da fito daga bakin 'yan iska mashidai. tsarin musulunci daidai yake da kowane zamani ba zamani kadai ba wa makani daidai yake da kowace ƙasa in ba alkur'ani ba wani littafi ne za a karanta ta sai ka dinga yin waige-waige ka ji abun tamkar da kai ake gaskiya ne da kai ake idan ana karanta alkur'ani ka ɗauka kai kawai ake magana da kai dama yana daga ka'idan fahimtar tsarin musulunci ana magana ka ji kai ne don za ka ji ka tsulum a ciki in mai laifi ne saboda haka nan ya dace da kowane wuri ya dace da kowane zamani sa'alani zalikal ba'dul mu'mini mu'minu an aba'a li mu'minati hunaka zalikal ba'dul mu'minu wa'annan sashi muminai din nan sun roƙe ni sun matsa manyan mutane tsofaffi da matafa waɗanda suka san alƙur'ani da sunnan manzon Allah waɗanda sun shirya za a koma a bi Allah za a koma a bi manzon Allah za a koma a bautata wa Allah a rayu ta musulunci su suka min wannan roƙo an aza'a li fi'atil mu'minati hunaka in sanya wa al'umma muminai da suke zaune a wannan yankin ƙasa wal jama'ati salihati fi tilka rubu da jama'a salihai gyararru masu mutunci sun gyara zukatansu fi tilka Rubo, a wa'annan ƙasan an sa musu wannan tsari wannan tsari da suke son sa kitaban asbahu bi minhajin aw qanuni a samu wani littafi wanda ya kama da manhaja ko ya kama da tsarin mulki na musulunci kamar yadda ake ta tira cewar musulmai hatta kafirai na cewa waɗanda suke mulhidai ne masu adalcin ciki suna cewa wallahi a cikin addinin musulunci in ka haɗo alƙur'ani da ainihin hadisan manzon Allah da ainihin bincike-bincike da malaman farko suka ya musulunci aka tarkata aka ce usulul fikihu da fikihu wannan tsari ya isa wa musulmai su tsara wani takamaimai tsarin da za su bi ba sai sun je suna bara a amerika ko majalisar ɗinkin duniya ko tsarin ingila ko na faransa ko na rusiya suna da tsarin da malaman zanzanar su tsara masu ba a da bukatar tsarin wa'ancan hatta kafirai na faɗin wannan magana ta kalli madrasatu du'a to a rubutu alhamdulillah da lissafi an riga an tsara illa karanta ne ba a ko kuma an karanta ba tare da an fahimta ba za ka biyo littafin babu shakka ya yi kama da rayuwa tsarin rayuwa wanda ya kama da manhaja ko kuma ce tsarin mulki a musulunci wannan littafi abinda ake so yashmilu kulluma كل ما يهم a الصالح في عقيدته zai tattaro duk wani abun da idami musulmi abun da musulmi ke so musulmin na kwarai ba jabin musulmi ba ba rubabbun musulman ake magana ba musulmi na kwarai sai aqidatihi abin da shafi muskilan kudurinsa wa adabi nafsihi da ladubban kansa da kansa rayuwarsa ya ikamata ya tsara ta wa istiqamati khuluqihi wa ibadatihi li rabbih da yadda zai miƙar da kyawawan halayensa su zama a kullum a kowane lokaci mutum ya riga ya kama ƙasa irin yadda sahabban manzo Allah suka kama ƙasa wa ibadatihi li rabbih da irin yadda zai yi bautan ubangijinsa wa mu'amalatihi li ikhwanihi da yadda zai dinga hulɗa da ƴan uwansa na jini da ƴan uwansa na musulunci da ƴan uwansa na ma wanda ba musulmai ba sannan littafin ya zaina da sharaɗi ala an yakuna alkitabu qabasan min nurillahi ya zamo littafin lalle wani haske ne daga hasken Allah tabaraka wa ta'ala domin ana kiran alkur'ani haske kamar yadda da take cewa aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna ku gaskata Allah ku gaskata jakadan Allah ku gaskata da hasken nan da muka saukar kaga wannan haske alkur'ani ne anan to lallai littafin ya kasance haske ne daga cikin hasken Allah ma'ana daga littafin Allah wa filqati wa filqatin min shamsil hikmatil muhammadiyya kuma ya zamo tafsiri filqa wani bayyana bayani na daga ranan nan na hikiman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sunna manzon Allah littafin abinda za a amfani da shi hasken alkurani bayyana wannan haske da katkasa shi da ajiye shi tashoshin da ya kamata ya zauna ana bukatan bayanin manzon Allah don duk wanda ice zai ba ainihin ana nufin ya zamo kamar ɗan ƙalaƙato ba wanda zai ce zai ɗauki alkur'ani ya fahimci addini a cikinsa babu shakka ya ɗauki hanyar bata wannan batacce ne kai tsaye fala ya kharuju an da'iratil kitabi was sunnati ya littafin kada ya fita daga da'iran alqur'ani da da'irar sunnan manzon Allah alqur'ani na tsakiya abun da ya gagara daga cikin alqur'ani bai gano ba sai ya dawo cikin sunna ya warware ta sharhin ainihin alqur'ani din saboda kana akwai aminci a littafin wa halata kuma. kada an waya wa halata ma ya dinga kewayawa a cikin zagayensu daga alqur'ani sai sunna wala yanfasilu an markazi isha'ihima bi halin min al littafin kada ya fita daga cibiyar haskawan alkur'ani da hadisi ta kowanne hali daga cikin halaye durin tsi duk gumurzu yana nan akan Alƙur'ani da sunna mazan Allah saboda da haka nan ga gaskiya an tambaye shi aiki mai wahala tunda a yi wani littafi wanda zai tattaro rayuwan musulmi tun farko har zuwa ƙarshe ba zai fita daga Alƙur'ani da hadisi ba ba a da bukatar ra'ayi kowanne mutum babu shakka za a yi aiki jan aiki ba littafi ne da zai maka magana sallah kaɗai ba ba littafi ne da zai tsinci muskilan aure ya warware ba ba littafi ne da zai baka sifan alwala ba ba littafi ne da zai baka sifan azumi ba ba littafi ne na ladabobi ba ba littafi ne na jihadi ba a'a ya tarkata dukkan waɗannan ya dunkule su a ciki su aikin ba kankane ne ba in ka hayyala kanka kafiya ba ka za ka yi project mai kama da wannan za ka ɗanɗana ka auren yushbihu mustahil saboda haka nan shehin ya duba ya duba tunda ya kira su zuwa ga alƙur'ani zuwa ga sunan manzon Allah sun amsa amma ana bukatan ya keta hanyar da zai kasance za yi ci gajiya alƙur'anin da sunan manzon ba tare da an samu kuskure ba ya nisa yace wa ajabtul ikhwatu salihina ila ma salafu sai na amsa wa yan uwa na kwarai dinnan zuwa abinda suka bukata فاستعنت الله عز وجل في وضع الكتاب المطلوب haka na nemi Allah mai girma da ɗaukaka taimako kan sanya wannan littafi da ake bukata. wanda ba mutanen wujuda na yankin ƙasar maroko ba kaɗai duniya ma ta amfana da shi tsammani awil minhajul margo ko kuma tsarin nan da ake nema wa akhaftu min yau mai audati ila diyari muqaddasa fil jam'i wa ta'alifi shikenan sai na shiga daga ranar da na dawo tunda shi yana zaune a birnin madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Morocco nan wannan ziyara yace ina komawa gida sai na fara ainihin audita ila diyaril muqaddasa kafa mai tsarki fil jam'i ina tattara masail wata alifi ina tattarwa nemo littafi kaza nemo littafi kaza tsakko littafi kaza in jama'a tara wannan littafai ne na malikiya wannan littafai ne na shafi'iyya wannan littafai ne na abu hanifa wannan littafai ne na hanabila wannan alkurani wa'annan sittu sai ne wa'annan hadisai ne na tarkato su wannan ainihin ara'u ufauri ne wannan littafan usulu ne wannan littafan fiqh ne wannan littafan dawabit ne wannan littafan musalahul hadisi ne na jibi ko ne suka kewaye ni aikin jami'a wattan kai na fara ta cewa wace na fara ta tace masa'i da ingantar da ingantattu ala killati faragai wan shi galibai duk da karancin lokaci tunda laktara ne wan shi galibai da damuwan al'amura na ga muskilan gida ga muskilan aiki ga muskilan jama'a ga masu tambaya ga ɗaliban ilimi cikin gida da wajen gida amma kuma ina so in wannan aikin da irin wannan aiki kamata a ce an baka lokaci cikakke baka yin komai daga wannan aikin sai dai ka koma kai sallah sai dai ka ci abinci to amma babu lokaci kuma wannan aiki ana bukatar shi yace koma da me ke akwai wa qad barakallahu ta'ala fi tilka suwai'at الأسبوعية التي كنت أختلسها من جيب أيامي المليئة بالهم والتفكير حقيقة الله تبارك وتعالى يا البركة وإن ين أوين الأسبوعية نفاكي وتو الحميس الجمعة التي كنت أختلسها wanda nakan zare su tunda ana da kwana a juma'a akwai kwana ainihin bakwai to yana da kwana biyu nashi to saboda kana ya kasance ina zaran su a cikin aljihun kwana guda bakwai din nan kan zari alhamis da juma'a da kofa ban jin komai sai wannan aiki ana ce maka asabar ta shi kenan sun ja laburi in kulle abin da ya shafi nan sai in rawa labirarin abin da shafi karantarwa ya shafi wancan kuna kwanuka na almari atu bilham wanda suna cike da rikicin duniya wata tsiri da tunani rikita-rikitan duniya falam yambi siwa amaini itnaini hatta tamma wada'ul kitabi alal alwajhi alladhi rajawtu ba abin da ya wuce illai shekara biyu kacal da fara aiki hatta tamma wa kitab har ainihin sanya wannan littafi ya cika alal wajahin da zai rajautu akan fiskan da nake sai shi yau ga littafin inda za ka kaddaro wahalar littafin yanzu an ce ka kufa kaga ba tarawa ba ingantawa ba rajjahawa ka sayo exercise ɗinka ka ce to tun da littafin nan na da wahala ban da kuɗi bari in dinga kwafa ko da karatun sati sati za ka dinga kofa wani satin sai an zo ƙarshen tarar baka kofa ba ka ce wannan satin da na je in gani na kofa daga baya insha Allah wani ga daman kofa zai kwafi da san ko ƙarshen ta wannan littafin zai kai shekara kafin mu gama ko sama ma da haka to a ce ka kwafa kaɗai ba ingantawa babu tarjihi babu leke-leke ka ɗauko na littafi littafin kawai za ka sa a gaba ka dinga kwafa aikin na ganin ba kankane ne ba wasuratu lati ammaltuha ammalat al ya yazo a daidai surar da yan uwa ke buri ya kasance wa ha huwa al kitabu yuqaddamu ila salihina min ikhwati al islam fi kulli makan kamar yanzu yake rubutu yace kamar ya riko littafin yanzu a hannu ina gabatar da shi ga al'umman wannan masallaci na kinkinau ha huwal kitabu ga littafin gashi yuqaddamu ana gabatar da shi ila salihina zuwa ga yan uwa min ikhwatil islam daga yan uwan musulunci yanzu ya tashi daga birnin wujida fi kulli makanin a kowanne ƙasa suke a duniyar nan يقدم كتابا أنا قبات دوانا للتافي ما لن يدوب ولو لم أكن مؤلفه وجامعه لوصفته بما عصاه أن يزيد في قيمته ويكثر من الرغبة فيه والإقبال عليه بعدن الله يا فبعدن كفنتي مؤلفه نين تارو أن للتافي wa jami'uhu ya ɗaɗɗako shi daga wurare daban-daban ba don ni na yi littafin ba kai lawasaftuhu da na siffata wa littafin mutane in ɗauko masa'il masa'il kamar yadda akan yi a dinga tallan littafi littafin akwai kaza in ka duba gefen littafi za ka ga masa'il ana tallan littafi akwai matsala kaza ya yi magana akan kaza ya yi magana kaza littafin ya warware muskila kaza ya warware muskila kaza in ban da ba da ni na rubuta shi ba kai da na wasafa muku littafin nan da abubuwan da tsammaninsa an yanzu da kai kimati ya ƙara wa littafin daraja wa yakfuru min ar-ragabati fihi a yawaitar da kwaɗayi a kansa amma Allah ya gani ka yanzu ka gani littafin da kafa a Najeriya aka rubuta ga sunan batsatsa kawai nan masallacin kenan idan ake karatun sa anan haka zaka tada shi a Kano haka zaka tada shi a Sokoto haka zaka tada shi a Maiduguri kai in ka fita Najeriya can ma Saudi haka za a gansu kowanne shago min hajjil muslim gashi nan haka duk sassan duniya wannan dilala ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karbi aikin sa wal iqbal alayhi da fiskanta kan wannan littafi walakin hasbi min dhalika ma ataqiduhu fihi amma ya isan min daga wannan siffata shi da zan yi ma a ataqidu fihi abunda na yanke akan littafin ubangiji na ya sani ni na san na da wannan littafin wannan abun da ke cikin zuciya ta ishe ne saboda kana yadda na san mafa'ilul inda suke ciki to wannan yanke da na ya isa min akan wannan littafin annahu kitabul muslimi alladhi la yanbaghi an yakhluwa minhu baytu muslimi cewa wannan littafi littafi ne na musulmi alladhi la yanbaghi baitu muslimin bai kamata a samu gidan musulmi ko ɗakin musulmi an ya kalwa min ya zan babu wannan littafi a gidan bai dace ba a samu ɗakin musulmi ko gidan musulmi ya zan babu min hajjul muslim a cikin wannan gidan Dan zai fa'idance shi mutukan fa'ida wannan aƙidan da na ya isan min daga duk wata magana da zan faɗi lallai ku da alama kam Allah ya ga zuciyarsa Allah ya saka masa da alkhairi hada wannan kenan wal kitabu yashtamilu ala khamsati abwabi ga abun da ke cikin littafin littafin ya tattaro babi biyar fi kulli babin idatu fusulin a kowanne babi akwai fasali fasali da dama babi ɗaya za ka same shi da fasloli daban faslo kaza faslo kaza faslo kaza wa fi kulli faslin kuma a kowanne fasli min fusuli daga faslolin babayyil ibadati babin bauta wal mu'amalati da mu'amalan cece ne na yau da kullum mawadun akwai madda darasi kaza darasi kaza takfuru ahyanan wa taqillu ahyanan wani lokaci a wani fasalin ka gama da da yawa a wani fasalin ka gama dojin kaɗan a ciki darasan kaɗan a ciki daidai yadda halin yake bukata don haka an kakkafa littafin a haka falbabul awwal saboda haka nan babin farko minar alkitabi a littafin fil aqida ina magana ne akan aqida matsala tsakanin musulmi ko musulma da ubangijinta yadda ya kamata ta riƙe da yadda ya kamata ta yi da yadda ya kamata wasani na biyu fil adabi abinda da ya shafi ladubba wanda in ka lura a duniya kusan a yanzu ladabi ya kusa ya zama kaman tarihi sunan kaɗai ya rage abin da ake ke masa ladabi don a galabiya malamai hatta ko da rubutu ba a damu da rubutu akan adabu ba kuma duk al'umman da ta rafa adabu gaskiya ta rafa rayuwanta gaba ɗaya to wannan adabu na kawo su yadda ya kamata ladabi tsakanin mutum da ubangijinsa ladabi hatta magana zaka ga yadda wani ke kiran ubangiji sai ka iske ubangiji subhanahu ala ba ladabi a ciki kamar yana kiran baban shi tunda ba mamaki ya rage kiran baban shi Allah za ka ji ana kira ko kuma ainihin wani abin da ya kama da za a ga abin akwai nau'in iskilanci a ciki za ka mutum ya karanto aya ta alkur'ani ya keke da dariya wani lokaci sai ga mutum ya yanko aya a wasa ake ala sabili misali musamman ɗaliban ilimi sun fi kowa wulakanta alkur'ani sun fi kowa wulakanta da addinin musulunci ganin sun ɗan samu wani ɗan kaso kaɗan daga ciki za ka samu mutum kila bai taɓa aure ba misali a ce masa kai sai yaushe za ka aure ne haka za ka ta zama sai ke ce da dare ce ai mu Allah ya ce salasa wa menene masana wa sulasa wa ruba'a ne zan fara kilkile da dariya a dafa mugaffal mu mugaffal alqurani ba abun wasa ne ba a wasa ba ka yanko hadisi ka yanko alkur'ani ladabi tsakanin mutum da manzon Allah Hata yadda ake kiran manzon Allah za ka samu yaro ya zafa ne ka misalin ka kaddara wata matsala ta taso nan take sai maka kai annabi ne subhanallah kai ka san annabi ni kamar ni ka kwatanta ni da annabi ai ka kaskanta manzon Allah waye ni banza a banza annabi ba ka kwatanta wani mutum ka kai annabi ne ai ka rage masa girma ba annabi ba farcen sahabi da aka yanka aka fara kwallon shara ai ya fi ka tun da shi kai tsaye wannan farce ya san shi dan aljanna ne kai kuma fa saboda haka nan ba a ce ce kai annabi ne ha ba akwai rashin ladabi sannan abin da shafi ladabi tsakanin mutum da sahabban manzon Allah yadda ake kiran sahabi ce shi za ka ji mutum ya ce baka dala ba sahabi ne ce ba la ila sahabi ko ka ji an kira sunan shi dangas a ce sa wani ya ce ka wani ya ce ka ko dan kara kalma radiyallahu anhu ba a karawa da wani da wani da wani sun tafi akan kaza wannan akwai nau'in rashin ladabi abin da ya shafi irin su qura'u waɗanda suka zauna suka tara alqur'ani suka yi masa hidima suka yi masa wasali suka yi masa hisib hisib suka tattara surorin suka kakkasa yadda ake kaza yadda ake kaza su ma akwai ladabin da ya kamata wanda suka tattara hadisi irin girma masu da ya kamata ladabi tsakanin mutum tsakaninsa da malaman fiqhu tsakaninsa da malaman kaza cika wa'annan akwai adabun da ya kamata mutum ya zauna tare da su ko da yake ba karatun na yake ba na magana kashi kashi don kada karatun ya kare daga nan salisu na uku fil akhlaq halaye nan in ka je ka dawo in haka da babin halaye Allah sai in ka tashi neman mu sai ga mu gaba ɗaya jirgin halaye masu kyau ya tashi ba mu ciki kwata kwata ba mu cikin sa saboda ba abun da aka rafa da adabu idda akhlaqu sun kuma mu'amalan mu ba ta da kyau mu'amalan matan mu aswa'u ko da mun duk kusan tare muke tafiya da ni mu'amala tsakanin mu da addinin mu akhlaqu tsakanin mu da addinin mu aswa'u addinin ba mu komai iyakacin mu muna cin gajiya sunan addini ne kawai amma addinin bai imfana da mu da komai ga musulmai ya ɓama amma sa ga dan abu kankani na nema ita ka masa burki Glove sai ya mutu a masallaci ana neman mai sayan glove. alhali kowa zai iya sayan Glove yana cikin masallaci sai ga tunda ya shafi kan addini ne a dubo kaza a dubo kaza kila ba mamaki a samu kila masallacin juma'a a nemi taimakon gudanar da ayyukan masallacin juma'a da wuya a samu dubu goma illa ma rahimahumullah kaga du an mutu abin da zuciya ta mutu gaba ɗaya akhlaqu babu manzo Allah kuma yana ba da labari kamar yadda za mu zo mu gani ba mamaki wani zai mutu kafin a kai can amma na ya Allah ya karanta sai yana cewa ainihin wanda ya fi kowa kusa da ni gobe kiyama wanda ya fi kyawawan halaye za a ga kyawawan halaye na mazan su da matan su warabi babi na uku fil ibadati na hudu kai yana magana akan bauta wanda kila ita ce muka ɗauke ni falle guda ɗaya za ga mutum ya ɗauki sallah yana ta masifa ya karaɗe duniya nan duk inda ya je in ba kai sallah irin yadda ya bato ba kai daidai ba sauran masakin na addinin duka je su gefe guda sai datun kansu suna da ɗan dama wanda suke so kuma layin su daban wannan da akwai babi na hudu yana magana yadda babu kan bauta wal khamisu na biyar fil mu'amalati wanda yafi yawa babin hulɗa ce ceniya kafuwanci na ciki ayyukan gwamnati na ciki mu'amaloli na ciki zama tsakanin kaza da kaza na ciki wannan babuka guda biyar wa bi hadha kana jami'an li usuli shari'ati islamiyyati wa furu'iha da wannan ne nake ganin wannan littafi ya tattaro usulu shari'a asalin shari'a ta musulunci da kuma fiqhun shari'a furu'u da rasanta ana cewa ainihin abin da shafi muskilan halal haram kaza kaza kaza abin da shafi bangaren a ana ce masa usulu saboda haka nan littafin za ga ya bambanta da littafan da aka rubuta za ga wani hajji ya dauka wani eh, umra ya dauka za ga araba guda biyu ma haka wani na magana ne kan umra kawai wancan littafin yana maganan jihadi ne zalla wancan littafin yana maganan ainihin sallah ne zalla wancan littafin azumi ke magana wani littafin ma alwala ke magana sun sauran mashakil fa in ka iya alwala ita kadai ita kuma sallah ba kazalika wancan littafin kaza ike magana to amma wannan nake ganin da wannan littafin ya hada ko ina domin al-islamu kullun ne la juz'un shi duka ne za a yi shi ba ka ɗaukan aƙida ita kaɗai kai ta bala'i kai ta masifa ka yi fandisho ka yi dpc in ruwa zo dukan ka ba abin da za ka ajiye ka kulle ka tafi dole kana bukatan arkan kana bukatan rufish kana bukatan plaster kana bukatan fenti wa fahali saboda haka nan malam ke cewa ya inganta min an usammiyahu min hajjil muslim in kira wannan littafi tsarin musulunci tsarin musulmi tsarin mulki da tsarin mulkin da za a gudanar rana ya ɗaukan minhajin muslim a ajiye shi shine kawai za a shari'a da shi sau da kanan duk wata mas'ala duk wata kaza da za ta taso za ka samu tushen ta a nan sai dai kana neman karin bayani kira kasar tsallaka wasu littafan amma zai wahala ka samu wata mas'ala da bai taɓo ta bai kuncino ta cikin littafin dai wa an ekwa. ikhwa kuma in kira yan uwa almuslimi na musulmai ila al'akad bihi su riko da wannan littafi wal amali bima fihi kuma su aiki da abin da ke cikin sa wannan abin da ke cikin tsarin hutsar littafin kenan wa qad salaktu bi tawfiqillah fi wada'ihi maslakan hasanan insha Allah ta'ala haƙiƙa na bi da taimakon Allah da datarwan Allah tabaraka wa ta'ala akan sanya akan sanya wannan littafi wato mabiya hanya hasanan mai kyau insha Allah ta'ala hanya da nabi yace fa fil i'tiqadati a bangaren aqida lam akhruj an aqidati salafi li ijma'il muslimina ala salamatiha ban fita daga cikin aqidan magabata ainihin na ƙwarai ba sahabbai tabi'ai sai jima'il muslimina ala salamatiha don al'umman duniya sun yi ittifaki kan kubutanta ko ɗan bidiya sun ce ita ce daidai illa ba za su iya bi ba yanzu su wurin su zamani ya canza wa najati sahibiha da tsiran mai wannan aqidan li'annaha aqidatu rasuli sallallahu alaihi wasallam domin aqidan magabata ita ce aqidan manzon Allah wa aqidatu ashabihi wattabi'ina lahum min ba'dihi ita ce aqidan sahabbansa da aqidan waɗanda suka biyo masu biyowa gare su daga bayan sabon sun wuce wa aqidatul islamil fitriyya kuma ita ce aqidan musulunci asli wal millatul hanifiyya allati ba'atha Allahu biha ar-rusul ita ce aƙida kaifi ɗaya wanda ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko jakadunsa da ita tun daga Adamu zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan wannan ce aƙida su don aƙida fiqhul akbar babu sabani a cikinsa wa anzala fiha al-kutuba kuma Allah ya saukar da littafai akan bayanin wannan aƙida ta magabata wannan abin da shafi mashkila aqida kenan ba ta bukata dogon magana wa fi babil fiqh a babin fiqh kuma al ibadatu kenan wal mu'amalat ibadodi mu'amaloli malace lam alu juhdan fi taharri al aswabi wa ikhtiyar al asahi alu juhdan ban yi rauni ba wajen wahala fi taharri al aswabi wajen kirdadon abun da ike daidaitacce mafi daidai waqtiyaril asahi da zaɓen mafi inganci mimma dawwanahu al-a'immatul a'lam daga abin da abubuwa wato a'immatul a'lam manya manyan masu ilimi suka rubuta na san ba manta ba akwai daga cikin a'lamul islam jiya mun yi daya abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu bayyuwa mutum ya bauta wa Allah a zamanin nan yanzu ya bi ba tafarkin wa'annan ba wa'annan a immatul alam ka abi hanifa wa malik wa shafi'i wa ahmad rahimahumullahu ajma'in saboda sun yi rubutu sun yi aiki duk wani wanda zai tashi yanzu labudda ya bi ta hanyar wa'annan bayin Allah wanda ike zai tsallake wa'annan ya fada cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah ba tare da binta wa'annan ba babu shakka banna zai aikata ba gaskiya zai aikata ba dole ne wannan binta farkin su haka kuma akwai wani nau'i wanda yake na sha faɗi muku na gazawul fikirin ba kuma ta ba mun karantu yana daga cikin hanyar da yahuda suka koma suka tsara hanyar abi a lalata abin da wa'annan shugabanni suka faɗi muddin aka tsallake abin da wa'annan suka faɗi to babu shakka inda za a koma rikici za a sake komawa a sake yamu tsayawa a kafa sanin gabas da yamma da gaba da baya shi nan masifa ya ta kada a cikinmu amma wa'annan dole wa'anda suka gabata ina dole ta hanyar su za a bi a fahimci addini yadda ya kamata kowanne daga cikin a'imman nan ga ya ce in ma ya ce maka al-maliki wa in ma ya ce maka al-hanbali wa in ma ya ce maka ainihin ash-shafi'i wa in ma ya ce maka al-hanafi in an je an dawo al-hanafi ka tada ina darajar ta malik ina darajar ta shafi'i ina ta ahmad bin hanbal al-hanbali ga ina girmama abu hanifa ina girmama malik ina girmama shafi'i wa inna sunne a'immatu ahlu sunna wal jama'a akwai sauran ire-iren su ma da dama amma wa'annan su ne manya-manya da suka fi fice a duniya ko da ibnu taymiya za ka in ya rubuta ce alhambali haka na ibnu qayyim al-jawzi zai ce maka alhambali haka na abubakar ibnu al-arabi zai ce maka al-maliki haka nan da zaka ga wannan ya ce ka dubi ainihin imamu nawawi zai ce maka ash-shafi'i haka nan zaka ga dai kowane yana dangana asalinsa babu wanda zai daina asali sai dai dama can batacce ne din tuwa ne la'alla da wani aiki da yake bukata yayi yi mimma lam yujad lahu nafsun sarihun abunda ba a sama masa nafsi karara ba da shi kenan wa'annan bayan la zan koma in tace in nemi mafi daidai aw dalilun zahirun min kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hujja karara daga littafin Allah ko daga sunnan manzon Allah ولهذا أصبحت لا يخالجني adana ريب don haka yanzu na waye gari ƙanƙanin shakka bai sarƙa a zuciyata wala yusawiru ne aƙalla shakkin ƙanƙanin ainihin shakka bai so san min zuciyata fi anna man amila minal muslimina bi hadal minhaj duk wanda ya yi aiki daga cikin musulmai da wannan tsarin sawa'un fi babil aqida a babin aqida ne أو الفقه كو فقه أو الآداب كو لدبة أو الأخلاق كو هالا عند مكي مغانا هو عامل بشريعة الله تبارك وتعالى ما أيكي نيد شرع الله نيجي لمادة أو كاكا وهدى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ذكرن ترى من صلوات الله وسلامه عليه ولا بأس أن يعلم الإخوة المسلمين مسلمون babu laifi yan uwa musulmai su sani annahu law shi'tu da na ga dama bi idnillahi ta'ala da taimakon Allah da izinin Allah da dawwantul masail al fi hadha al-manhaj ala madhhab imam khas da na rubuta mas'alolin fiqh a cikin wannan manhaj din akan mazhaban imami guda daya da na ga dama sun rubuta a malikiya ko a shafi'iyya ko a hanbaliya ko a ainihin wanda daga cikinsu wala kuntu bidhalika arahtu nafsi da na kasance ta wannan hanya na hutar da rayuwata raina min ana'i maraji'il muraja'atil masadiril muta'addida na wahalan bin mas'aloli komawa maraji komawa ainihin masadir asaloli masu yawa tunda zai tara littafan maliki ya ɗauko mas'ala rikicin da ke cikin malikiya sai ya bi ta duka a wannan mas'ala ya koma wa abu hanifa ya ga mas'alan sun yi ittifaki da malik ko sun saba ya koma wa shafi'i ya ga menene shafi'a suke magana akan wannan mas'alan ya koma wa anabila mai suka faɗi akan wannan mas'alan sannan ya duba ya duba ya duba ya ga wanne ne rajihi a wannan matsalan dukkan abin da ya zama daidai sannan sai ya ɗauki wannan wanda littafin kowanne wuri mutum ke zai yi aiki da littafin din gaba daya ba maliki littafinsa ne ba shafi'in nashi ne hanabila nasu